fada da fatan kuna lafiya tsaf zamne a gidajenku babu tari babu zahin jiki yanzu dai abun ya zamanto ruwan dare gama duniya annobar covid-19 da ta yi debute en décembre 2019 dans la ville de Yuan en Chine yanzu duka ta gama duniya ce mardi 24 mars un article de la chaîne Info LCI parlait de 382 000 cas enregistrés wajen mutum dubu shida ne suka rasu et ça dans 168 pays et territoires dans le monde bon rabona parce que au fait ça évolue mais bien déjà euh, il y a des dizaines ou je dirais des centaines de cas qui sont enregistrés donc c'est des chiffres en perpétuelle évolution babu abun abun sai dai a hankali a nan Niger mardi dernier nous étions à 6 cas et un septième qui est décédé Tu cikin communiqué kin ministre kin na kiwon lahiya to wannan irin ciwo ne wai wannan covid-19 kin da ya hana duniya kwana kuma kakani ake daukar shi bref cikin Father mutum nous voulons tout savoir basa kan wannan ciwon coronavirus kin ku bi mu sau da kafa tun dai pour prévenir cette maladie on doit rester chez soi mu ma shi sam ka dora fadar tamu yau a nan gida a nan siyar jikin studio kalangu les des artistes locaux ont mis leur talent à contribution dans ce quand 19 nous avons aussi Olivier et la chronique qui va aujourd'hui parler de confinement c'est ça non <laughs> ce euh, soir on va parler du confinement mhm. c'est vrai on nous dit de rester à la maison mais comment est-ce qu'on peut rester à la maison et continuer de travailler ça s'appelle du télétravail c'est pas nouveau ça existe depuis mais comment est-ce que le Covid-19 a redistribué les cadres dans le du travail. C'est de ça qu'on va parler dans la cour. Merci Olivier. À tout de suite. <laughs> Top, c'est parti. Autour euh, de cette table, aujourd'hui, nous sommes avec euh, Monsieur M. Seini Yacouba. Il est communicateur en santé. Monsieur Seini, vous allez bien Ah, je vais bien, alhamdulillah. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous sommes également avec le président des jeunes, Monsieur Ali Oumarou. Vous allez bien Ça va, alhamdulillah, jusque-là épargné. Monsieur le Président, to mon gorero kam se krenam ça nous c'est une obligation donc <laughs> nous sommes également avec un jeune médecin Rachid Awal ça va kanala ya ça va bonjour ya gogor maya anatay to on est là confiné comme tout le monde <laughs> to c'est un kali ala na sauki <laughs> bon ton farin dai wannan annobar mun ji labaru kala-kala ƙarya da gaskiya bisa kan wannan covid-19 salamatu kadiri attendu son micro a des jeunes mu saurare su mu ji on a tout entendu sur les réseaux sociaux, on a tout vu sur les films et des vidéos qui circulaient, qui nous donnent de fausses informations, si on peut le dire. Ces fake news nous en train de s'émettre la psychose au niveau de la société. Je suis vraiment terrifiée. Tu ouvres ton compte Facebook, tu ne vois que des publications sur le coronavirus Il et a pure des choses

a tambaye eh, kuma yanzu a cikin radio a cikin tele a cikin eh, internet la lasante yana ga yana ga diffuse yana ta kuma in message na minister la santé ne kuna gani logo di minister de la, de la santé mm. wannan ya kamata a sanda eh, labari ne na, na gaske uh, na amma eh, ba duk wani labari da ka ji ne kana dauka kamar gaskiya ne wannan ba haka nan ba ne sai mm, in babu shi kuma a yi hatara da abin da ake a yi hatara to yanzu cikin ku akwai da ke iya bani karin bayani monsieur president de jean kusan eh, matasa su ne bisa rezo sosiyo kuma gwamnati eh, a sunansu minister na santé shine aka ba izini bisa wannan kiwo ya huta ya yi magana kenan eh, matasa suna biskan rezo sosio ba su ta yi lokol kun gani ba su ta yi fada kenan abun da ke gare su shine su zama biskan eh, rezo sosio shi magana da suna so kenan su yi hankali da kun san akwai doka da eh, asambile ya dauka biskan Eh, cyber kenan kana iya ka hodi wani magana da ba gaskiya ne cikin bisa rezo sosai sai a tai a kama ka kenan matasa su sanda lokacin kiwon da muna nan ga gani ya kamata su bi hankalinsu ai ana muna tare da shi kuma wannan matashin ko da yake likita ne dai muna iya ce mishi kuma activist to rashid awal yanzu kuma kuna abubuwa da na une dernière vidéo que vous avez faite par rapport aux, activités de muke nan que mu mun ce yau mu yan ƙasa ne duk abin Mou muke iya yi mu mu wayar et si vous avez remarqué on a fait les vidéos là dans toutes les langues duka cikin langue na Niger mun kai wannan video dan wannan labari ya samu ya kai can can une na gode to yanzu bari in dawo gare ku mai sai shi wannan ciwon wai mine ne wai eh, mura ce kagan da ake gai koko wani abu ne can da mahallu eto eh, corona eh, ciwon coronavirus wani irin mura ne da tre grave sai une grip tre grave saboda yana da mutum yana yana tari yana atishawa yana akwai zahin ziki akwai ciwon kai mai sanani kamar dai mura ne amma yahi yahi irin wannan muna da muka sani ah no no no bai mm. bai wannan iri bane kuma shi abunda masalan shi wajen lumfashi ne akwai masala da yawa saboda yana yana hana mutum lumfashi ça étouffe ça étouffe le, le, le malade Okay. Il a des difficultés respiratoires, il a des difficultés à respirer. On eh. a ah, <laughs> <laughs> C'est pas une simple maladie, quoi. Ouais, c'est ouais. assez grave. Ouais. C'est assez grave. To yanzu da dafi a moment deja a kasar Italy ne wannan COVID-19 kin take banna, kama a muke gani a tele da radio. En plus, chaque minute qui passe, ce sont des centaines de cas qui sont enregistrés dans le monde. Ci gaban wannan ciwon euh, a lokaci kalilai yana bada tsoro. Yanzu president, kamar yanzu a ce mutum yana tanut. Yanzu kana iya cewa kawai kai wannan harkan koronan bai shahe ka ba, nyamai ne ake na ana abubuwa kai kana iya rayuwa kaga dama Bah, recair sur 20 ou bah, recair respecter wani mai zurba. Est-ce que ça. Kamar da kuka sani, eh, wannan ciwo eh, da mutane ne yana balagoro. Kenan mutanen yamai suna yi su wannan ciwo a can tanut, a kuma can gure. Mun gani wanda ciwon nan ya same su a nan yamai. Su yi kaman wata guda da suka zo da balagoro. sun kawo wannan kiwo kenan akwai mutanen yamai da sun gane su suka gaida juna mhm. yana iya mutanen nan su kai wannan kiwo a can difa a can gada ko ba haka ba kun gani lokacin da kiwo na ya fara a cikin kasa na america suka ke wannan eh, kiwo na chinese ne su mm. bai shayi su ba amma yanzu kun gani a eh, garin new york dura eh, kwana uku sai ku ji aka ce kiwon nan ya yi multiplier par trois. C'est un danger, mais sérieux, qui est en train de guetter le monde aujourd'hui. Bon, yanzu bari in dawo gare ka Rashid Awal. To yanzu menene kamar ku kuke iya yi don ku kwatanta ma matasa ku wannan ciwon wai shi ma yana iya bulaguro. Il faut que les gens, il faut que mutane su san da wannan ciwon akwai shi. D'abord c'est la première question. Il faut que mutane su san da wannan ciwon lalle lalle akwai shi. Ba sai ya zo gare ka ba, ko ya zo ga dan uwanka zaka sanin akwai shi tun yanzu da kamata mutane su reda parce que ko ga coach ka likitanci kwa rishin lahiyar mutum in baka reda ba da baka da lahiya ma ba e maka magani sai kare reda da baka da lahiya kare reda da wannan ciwon a koshi sannan ne zaka ɗaukar matakai na kariyar jikinka da kare kuma wasu virus din en fait ba virus in ke yawo ba virus da nan wurin shi mai mutane ke yawo da shi voyez les dernières vagues euh, des Nigériens qui sont rentrés c'est pas comme si que dukansu 'yan yamai ne akwai 'yan gore ciki akwai 'yan difa akwai 'yan tirozirin kowa da ya zo gidansu ke zuwa kenan in mutum ya zo da wannan ciwon gidansu yake kai shi donc c'est pour vous dire que le, le virus en fait les personnes voyagent avec, le avec virus. le virus saboda shi kun ga an like frontier babu jirgi da ke sabka babu mota da take tout cas mota ta kasuwa yanzu bis ma ta dauke kama daga doso ta kai ka marade babu ina babu ko daga daga rifa ta kaki gore babu <laughs> Voilà. Donc, il faut, que, donc il faut que les gens <laughs> comprennent ça. Mm. Mm, Et mm, on tu tuyau, tuyau ne da de da magani, b de de b de vaccin. Kenan abu guda. Musamman musakan wannan keson kin vaccin kin akwai wata tambaya gare mu takannas ko ku in ce wani mai shuraren mu ya aiko muku. To, yanzu dai wannan shirin kuna shin shi muna nan muna yin shi tare da wa'annan da muka gayyata. kuna so ku ba da ra'ayin ku bisa wannan shirye-shiryen namu ka kuma ce lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 54 le numéro sur lequel vous pouvez réagir. Je le disais en début d'émission, mawaka suna ta faɗakarwa bisa kan coronavirus. Suna ta faɗakarwa bisa kan coronavirus. Culture Niger euh, su ma sun yi wata waka da ake ce ma ensemble nous réussirons. Mu shirari tun. Uwar jiki ba mai fushi da Joshua, Isaac mu dawo fada inda muke muna hiran wannan coronavirus cikin yanzu dai wa'anda muka gayyata dai ta sai ni yakuba communicant en dr rashid awal president da shan aliyu umaru sun gaya mana wai wannan ciwon wani irin ciwo ne kamar an su gai wannan ciwon ba mura bace kakan da mutane suke dibi a suke dibi mura ce ba mura bace wannan yi karhin mura kuma wannan ciwon a tabbata da akwai shi to yanzu mu dawo fada inda muke nan a nan yau gida muka dora ta cikin wa'annan faɗakarwa da ake an ci a zamna gida a bar tahiya fada mu ma dai fada ce muka dora amma dai inda kuna iya ganin mu bisa kan foton da muka dauka kuna gani ko mun yi nesa da juna wannan distance kin ake ce ma m meter kin wannan mun yi respectan shi har ma wani m meter ma to mun yi respectan shi kuma wannan fadar dole ce mu dora ta a nan gida nan ga studio kalangu kwara kano mun daura wannan fada ne don mu waye musu kai don mu waye kai ba mu ce musu su yi fada ba su eh, <laughs> ba mu ce ba ku yi fada ita ma wannan ta wayewar kai ce yanzu mun watse ba mu ini anan ga mun watse a zamu yanzu yanzu daga mun kare wannan shirin to parlons à présent de cette question de traitement yanzu akwai wani mai shuraren mu da yake wata tambaya bisa kan justement wannan traitement kin da ake yawo da shi ana cewa an samu traitement bisa kan yanar gizo-gizo il y, a, de n'importe quoi, des messages de partout qui passent sur tantôt des vaccins, tantôt des traitements, comment traiter. Au lieu d'apaiser plus des gens, ça, a plus tendance à traumatiser et à créer une certaine psychose. Monsieur Seini, ana un traitement, ana traitement, vaccin. mais besoin za ga wannan Da gaskiya ne traitement vaccin eh, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, mhm. ce n'est que des fausses informations. Parce que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, qui doit homologuer les médicaments avant utilisation chez les humains, n'a pas encore donné un cutus pour un médicament ou un vaccin, jusqu'aujourd'hui. Ce n'est que des supputations, ce n'est que des suppositions, euh, c'est des informations qui ne sont pas fondées. Parce que si le, médicament existe, vous allez voir que l'Espagne n'allait pas laisser ses citoyens mourir comme ça, comme des mouches. Donc euh, tout ça là, ça doit, ça doit nous interpeller. C'est pourquoi quand on a une information, on doit faire ce qu'on appelle la triangulation pour voir. si c'est vrai, la chloroquine par exemple que les gens, disent là, si c'est vrai que la chloroquine est avérée efficace dans la, dans la, dans prise en charge, mais pourquoi la France va se, se perdre le, temps à, chercher, à transformer euh, ou à faire des, des, des, des hôpitaux militaires Non, ils allaient automatiquement mettre tous ces malades là sous chloroquine.

palu kun ga palu a ce wanga maganin palu ne to ba magani da a ce wanga maganin coronavirus ne ko kuma a ce wanga vaccine ne na coronavirus a yau in bala a bala a yau babu wannan duka abun da mutane suke iya su yi prevention ne kenan traitement inda ake yi masu likitoci kusasuwa nan france ko ina da ina traitement symptomatic ne symptom inda mutum yake da shi ne ake ma magani mm. a ciwo kan wannan ciwo. Ha ga an samu dan sulhu kaɗan ba su kashe. To treatment symptomatique din da yake kuma eh. akwai eh, akwai akwai akwai zahin jiki sai sai a sa sa maka maganin wanda wanda ke wanda ke wanda oh! ke kare eh, zahin jiki kana da masala wajen lumfashi sai a kai mm, mm, karkashin oxygen a sa maka oxygen a taimaka ka wajen lumfashi akwai twari sai a baka maganin da ke kalmin twarin haka ne to kuma na amsa ni ma parce que eh, yau da sai ina tambaye kaina na gani an sa ana ta sa burkin wanda suka yi gerir na ce to suka yi gerir ya aka aka gerir haka ne aka yi ana taimake su ana taimaka su ne kayin parce que in babu taimako wanda na da eh, masala wajen numfashi in ba taimake shi ba lumfashin sai ya zai yi sai a mm. taimake shi da oxygen kenan haka ne ake a samu dan dama dama sauci eh saboda mm. ciwon in ya fara ya kai inda yana da sanani kuma daga sannu sannu da kanshi yana yana yana sabka yana sabka hmm. mutum yayi abun ga yayi guéri, la personne guéri. geri mhm, me mhm. in ya kai saman nan ya kai wurin sananin nan ne in babu taimako da yawa au, au niveau de, de l'assistance surtout respiratoire hmm. le, le malade meurt ok haka aka yi haka aka yi to na gode ni ma na samu amsa ta to ka president yanzu ana zancen prevention prevention wai kana iya ƙara tuna ma wannan matasan na Niger bisa kan harkan prevention kenan kana iya dawo mana kaɗan bisa kan shi ma ko da yake dai ana ta yawo da zancen dai amma dai a ƙara tuna kun san eh, kamar da suka ce a ranar yau ba samu magani wannan eh, wannan cutar coronavirus eh, maganin da ke akwai shine mutane su zamna gida in dai ba wani dalili ne su zamna gida kun gani ko e, na gwamnati akwai su da yawa da ana na ana ruwe su hospital ma aka ce in ba dalili ne gare ka kaka ta yi hospital ko dai wani ne gare ka can kaka ta yi tunda kana iya ka dauka ciwon can ko kai ma ka kawo shi can don shi ne e, a lokacin nan e, gwamnati ya ba abun da ya kamata mu wanke mu kullum kuma e, a bari taro sai ku ce kuna da aure ko kun samu eh, rasuwa a zamna gida tunda eh, maganin shi da ke akwai kenan a lokacin nan mutane suna gani kamar da nasaru suna nan mutuwa kamar dabbobi suna nan mutuwa in dai maganin da ana cema eh, chloroquine yana ba su me ce lahiya da su da kansu su da suna da kamfanin da suna fabrikan wannan su da kansu sai su taimako kasa ko ba haka ba mhm. duba a ranar yau zirgi ba su tashi cikin kasashen america sai ku gani zirgi dubu da dubu suna nan zamne tunda ba wurin da za su ta yi kenan mutanen niger tunda akwai su wanda suna da taurin kai a ranar yau suna tamani a wannan kiwo shirmere ne wannan kiwo ba bayanan Nijar mutanen mutanen suna nan suna nan mutu kuma eh, mutanen Nijar suna tamani su eh, su ne bayan annabi su ba su mutu ko wallahi su su hankali tun wannan kiwo yana kashe mutane sosai kuma yana nan kashe mutane kullum suna nan gani a kan sa saru kenan su bari wannan su wannan eh, mugun hali mun gani abun da haro can murya sun suna tamani sun fi so Allah da mutane eh, maka ne ko su ne bayan annabi su bari wa wala mutane su bari wannan ciwo ba wasa bane eh to kun ji dai abin da president ya ce wannan ciwon ba wasa ba ne to yanzu ina da wata 'yan tambaya kan muje ga tambayar mu ta karshe ana zancen kategori kategori tana basa kan wannan abin ne matasa suke gani kamar wannan ciwon ya kama tsohi da su yanzu ku in dawo gare ku me sai sai ni za ku ce wani basa kan irin kategori kin da wannan ciwon akwai kategori ko wannan ciwon kowa ma yana iya kamawa eh mutane ya kamata su gane da coronavirus in ya zo bai san ba wannan yaro ne wannan babba ne wannan karami ne kowa ne yake iya kama kowa babu wanda bai iya kama ba mm-hmm. kenan matasa kasu aza su coronavirus na tsoronsu bai tsoronsu mm. kuma in ya kama eh, yana yi wa yanda yake kashe sofo ya kashe su mm. yanda yake kashe matasa yana kashe yara kenan wannan kan mutane su sa a kai suke a eh. mu ba namu ba ne na sohi ne mm-hmm. na kowa ne kuma ina kara bayani mm. matasa ko suna azasu su suna da karfi suna me sigari sigaret ya ya bata musu Euh, les, poumons, eh, les, poumons. sont déjà foutus. Mm. Parce qu'il y a des études qui sont en train d'être prouvées dans les cas de décès là, que le tabac contribue à près de 50%. Oui, ah oui, il y a comme il y a mm, eh, y a Imagine un tout petit peu comment nos, jeunes consomment la chicha. Ça veut dire que sous ah déjà il y a il y a, kuma wannan cuta eh, matsalan lumfashi ya ce kawa shikenan ga kai kai matashi ne amma eh, ta tafi da kai ame yalor ya tafi da kai don ka babu wani abun ga babu wani mu matasa ne mu ba ruwan mu a'a kenan kawai kowa ya hatara babu babu babu ruwa na babu ruwa mm. na ruwan kowa ne wannan mm. na ruwan kowa ne lalle kowa ya eh. hatara ko ya hatara an yanzu wannan shisha da wannan taba ya kamata a ce an hara gurin ta ba ah, to a <laughs> to ya kamata a ce cikin harkan corona ke wannan shine shine comment eh, le prétexte pour abandonner les ces pratiques là de de de de, de fumer ça se rejoint là ça se rejoint les, les, les luttes se rejoignent là Donc, yanzu za mu ƙara koma mu shakata a cikin wannan shirin namu amma zan ƙara tana muku lambar mu ta whatsapp ko kuma da ita bisa kamar da kuke iya ba mu ra'ayin ku bisa kan shirye-shiryen ga namu 806854 cikin wannan wannan wa'anda zamu shirara wasu 'yan matasa ne masu waka da ake ma mirador da rafal maitubal izo ils ont chanté corona on n'a pas besoin de toi mu shirare su Au on n'a pas besoin de toi. on n'a pas besoin de toi. Au on n'a pas besoin de toi. on n'a pas besoin de toi. Au on n'a pas besoin de toi. Yeah. Message important à tous les frères et sœurs. Corona essaie de mettre le monde à terre. Pas qui sont les restés sans rien faire. Suivons les conseils du gouvernement. Désinfectons savon avec du gel. C'est donner la main, non. Évitons. C'est faire des câlins, non. Évitons. On touche pas le visage avec la main. dingati soma kamba golla danga garu tara zara kani tusun dama da fisora kamba karfo da ma irmadan wadi noga irwa da corona doro mutashi da kamu da mu yake wani ciwo mu ba da hannu babu shi shinge na gaboci an hana sanan da kasa kasha he bai kamata ba ka rike corona wo oh, covid corona wo oh. corona on a vraiment vraiment pas besoin de toi mu dawo fara na inda muke na muna hira bisa kan wannan malatin da ya tada ma kowa hankali duka ya gama duniya muna tare da Rashid Awal uh, jeune médecin muna tare da président des jeunes Aliou Omar muna tare da monsieur c'est monsieur Seni Yakuba donc merci pour toutes ces éclaircissements que vous nous apportez Tamba mu ta karshe muna so mu san qu'est-ce qu'on doit retenir de cette maladie alors ce qu'il faut retenir pour cette maladie mm -hmm. c'est que toutes les instructions qui sont en train d'être données par le gouvernement, non mhm. dont le ministre de la Santé est en train de porter à la connaissance du public à travers tous ces débombements, nous devrons les garder et nous devrons croire que cette mhm. maladie-là, ce n'est plus, on n'est plus au stade où on doit discuter de ça existe ou ça n'existe pas. Ça existe, c'est une réalité. Maintenant que c'est une réalité, il faut aussi savoir qu'il n'y a jusqu'ici pas de traitement, pas de vaccin. Mais la, notre seule arme qui nous reste de survie, c'est la prévention. Merci, Et la prévention, gardez les mains propres, gardez les mains propres, gardez la distance. Si vous avez la fièvre, la toux ou des difficultés à respirer, restez chez vous, isolez-vous et appelez le 15. Merci. yanzu bari in dawo gare ka Rashid Awal magana ka ta karshe da zaka yi bisa kan wannan corona kin ok alors eh magana dai ta jawo hankalin kowa da kowa mhm. wannan corona lalle lalle akwai shi yana kashe tsohi yana kashe matasa yana kashe eh, nasara yana kashe bakin mutum kuma kowa yana iya kamuwa da shi kenan bai da magani bai da vaccine kenan abu guda ne prevention daga kai kamar yadda garin faransa ya ce mutane a rinka wanke hannu kun ga yanzu ana cewa gel sun tsada ba dole ba sai da gel sabini wannan dan kofuro lavibel ya isa mutane su wanke hannunsu in ka hito gidanka ka wanke in za ka shigowa ka wanke ka taba komi tanku ba ka wanke hannunka ba gudu abun ka taba in ka kare ka wanke hannunka distanciation da ake cewa ta a meter zuwa da meter mutane su yi respecte parce mutane suna nan suna wasa da shi ba abun wasa ne ba in mutum ya ji sin guda ya yi auto isolman ya koma wurin shi kai ya hita mutane kuma a rage visit yanzu ba lokacin yawo ne ba kowa zubna gidan shi ya huta to kun sha abin da rashin da ya rage yawo to bari in dawo gare ka president magana ka ta karshe da zaka gaya ma musamman ma matasa merci si je je un appel à lancer c'est in ce ma matasa su yi hankali tunda kun gani mesure gwamnati ya ka dauka e mesure ne ya kamata mu bi dalla dalla ba a taba gani a nan niger e lokacin da aka ce a ruwe masallaci ba taba gani si tunda muke kenan wanga wanga ciwo ba wasa bane kuma a bayan wannan bai da magani kuma yana ya zo Niger kuma yana kashe Nijeriya. musan da wannan ba magani na nasaru ne ko na shinuwa a'a magani ne yana kashe ko kai baki ne ko kai dogo ne malati ne ko kai dogo ne ko kai gazere ne ko kai bahaushe ne ko bazabar yana kashe ka ko kai buzu ne ko kai eh, mana bari bari wula magani bai duba kai daga ina ne kuje ko kai dan gure ne na yana kashe nan da Allah muna ro kuma yan Niger su san da gwamnati tilas ne gare shi in kiwo ya zo sai su dauka matakai matakai da suka ya kamata mu bi su dalla dalla don Allah eh, ya taimaka kuma insha Allah nan zuwa wata biyu wata uku muna eh, manke insha Allah wannan kiwo Allah taimaka to yanzu ai wannan mezurkin ana zama gida zama gida zama qu'on appelle Olivier confinement c'est ça Olivier, Ravi, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, Olivier. Avant de commencer cette chronique, permettez-moi de remercier nos invités de, ce jour parce que c'est compliqué pour les invités de se déplacer. On ne sait pas qui on va rencontrer. Ils ont pris le risque de venir. Merci au président Ali Et merci, également au docteur Rachid. Mhm. Alors ce soir, quand on parle de coronavirus, il y a un mot qui revient à chaque fois, c'est le mot confinement. Demain, je vais expliquer c'est quoi le confinement, les différents types de confinement qui est observé. Mais ce soir, Ravi, mhm. d'abord, toi, quand tu restes chez toi, là, qu'est-ce que tu fais Olivier. Plein <laughs> de choses. D'abord, je lis. Je lis beaucoup parce que je n'avais plus le temps. Là, j'ai le temps et puis euh, je prends soin de ma peau. Tu vois pas, non Donc, il n'y a pas que des effets négatifs. Non, toi aussi. Super. Alors, quand on ne peut se rencontrer pour éviter la contagion, comment peut-on utiliser Internet pour travailler En gros, comment peut-on télétravailler travailler pour faire fonctionner l'État ou son entreprise, travailler pour faire tourner l'économie, même si on est en crise sanitaire. Ravi ce soir j'aimerais dire à chacun d'entre nous que c'est le défi de notre temps. Mhm. Grâce à Internet, c'est possible de continuer à travailler chez soi. Mais s'il y a une chose à rappeler, c'est que le télétravail est un concept qui existe déjà même avant le coronavirus. Déjà en 2018, le blog Club Argent publiait la liste des travaux qu'on pourrait faire à distance. Et dans cet article, environ 40 métiers qu'on peut réaliser à distance ont été énumérés. Et parmi ces métiers, Olivier, qu'est-ce qu'on peut citer On peut citer quelques-uns Tranquille, il n'y a pas de souci, Rabi. D'abord, être blogueur, facile. Alors, c'est mon job à moi. <laughs> Eh ben, il est possible d'être blogueur chez soi à la maison à partir du moment où l'on a un PC et une connexion Internet. Attention, être blogueur, c'est un vrai métier qui demande une solide formation, beaucoup de travail et de patience. Ensuite, les créateurs de sites web, ça rejoint un peu le même métier de blogueur, sauf qu'ici, on parle de quelqu'un qui développe des sites web ou bien des solutions informatiques. Bien évidemment, je parle des amis webmasters. Généralement, les créateurs de sites travaillent en freelance et sont donc vraiment indépendants. Donc Olivier, si ces métiers sont réputés des métiers qu'on peut faire en restant chez soi, il est vraiment important de rappeler qu'avec le Covid-19, les données ont changé là. Oui, les données ont changé. Le Covid-19, on pourrait même dire que redistribuer les cartes parce que c'est la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent ont conduit des milliers d'entreprises à se tourner vers un fonctionnement en télétravail dans le monde. Je parle par exemple en France, <laughs> bah, de nous bien sûr, ici au Niger. Donc pour ceux ou celles qui vivent le télétravail comme une expérience inédite, grâce à mes recherches et mon expérience perso, au cas où nous serons ravis au cas où nous serons obligés de travailler à distance, je propose une série de recommandations destinées à optimiser la gestion des collaborateurs à travailler en distance. On peut aller Tranquille. D'abord, il faut prévoir des réunions régulières et respecter des horaires préétablis. Ensuite, prévoir les outils qui faciliteront le passage au tout numérique. Je parle là des ordinateurs, des logiciels et des sites de travail en coopérative comme Slack, Trello et Google Keep. Trello, ça te dit Samedi, hein <laughs> On est dessus. Qu'il s'agisse de rendez-vous ou visioconférence, au lieu de réunions, des services de messagerie instantanée au lieu de conversations au bureau ou d'outils numériques de gestion de projet remplaçant les échanges en salle de réunion, les entreprises, les patrons doivent s'assurer que les entreprises, les patrons doivent s'assurer que leur équipe soit toujours équipée du soutien technique nécessaire pour réussir cette transformation. Avec le Covid-19, il faut aussi s'adapter, Ravi. Ouais, Olivier, merci bien. C'est la fin de tout ça, la fada. Merci à nos chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Wannan dai mun ji wannan epidemic da ake cewa coronavirus mun samu karin bayani bisa kanta kuma mun ji akwai ta. Ba malatin nasara bane, ba malatin tsohi bane, kama anda wa'annan wanda muke tare da su gayi wannan malatin da ke iya kama kowa ne ke nan ayi hattara. Kuma mun ƙara tana muku wannan fazar ita da muka yi ta da muka dora ta yau dan dai mu waye ka mutane ne ba mu ce ba a tai a zamana fada <laughs> kowa ya zamana gidan shi aka ce reste shi suwa shi yasa yau muka zo cikin wannan fatar muka dora ta a nan gida sai a cikin studio garin gwanan kwara Kano sai kun haɗu gobe da abokin aiki na don da shi kuma zai yi zance bisa kan tout ce mesure qu'on doit respecter pour prendre soin de soi au revoir tout le monde et ben voilà au revoir tout le monde restez chez vous et respectez les mesures il faut s'en sortir s'en sortir merci